وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمكن لهدي عشرين لشدة قوة شابي وتنزل الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da 16 ga watan 8 watan agusta kalandar albashi shekara 2020 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na Musa bin Umair da ke nan unguwar Birnin Alewa cikin garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram na babban malami Abdullahi Al-Bassam fashin baki na asalin littafin babban malami Ibn Hajar Al-Asqalani na Bulughul Maram muna cikin littafi na biyar shine Kitabus Siyam kuma makon da ya gabata mun kai ƙarshen babi da ya magana a kan kiyamu ramadan yau insha Allah za mu tashi wani sabon babi littafi irin na hannuna a juzi na uku littafi na biyar shine kitabu siya shafi na 427 sakin layi na farko daga sama Allah ya taimake mu ya samu dace malai babul i'tikaf babi da zai bayani game da itikafi Mukaddima. ga gabatarwa al-i'tikafu lughatan shai. shay haka ce itikafi a harshen larabci ana nufin dan farewa wani abu alazumci wani abu wa absun nafsi alai a tsare rai a tsare kai akan wannan abin wa minhu qawluhu ta'ala na daga wannan ma'anar fadar Allah madaukaki da ya fada yace wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa taha 97 yace wanzur ila ilahi kai dubi zuwa ga ubangijinka Allahnka alladhi dhalta alayhi akifa wanda ka lazimci ainihin zaman da baro gare shi ko a kansa sura ta 20 aya ta 97 ai allazi aqamta wa dumta ala ibadati wato wannan ubangijin naka da ka tsaya kuma ka dawwama akan bautarsa lokacin da annabi Musa alaihi salam yake raddi ga Musa Samiri bayan sun yi bautar dan mare wa shar'an amma a shar'an ta haka ce itikafi al-maqamu fil masjidi min shakhsin makhsus ala sifatin makhsusa li ta'ati Allah ta'ala a shar'ancen haka ce yi tikafi wani zama ne da mutum yake yi da wata tsayuwa a masallaci daga wani mutum keɓantacce a bisa wata sifa keɓantacciya saboda yin da'a ga Allah madaukaki walle itikafu sunnatun wa qurba shi itikafi sunna ce kuma abu ne mai kusantarwa zuwa ga Allah da ake samun kusanci da shi zuwa ga Allah da kuma samun lada bil kitabi wa sunnati wal ijma wannan ya tabbata a qur'ani da hadisi da kuma ijma'in malam amma kitab amma hujjarin itikafi a matsayin sunna ce kuma samun kusanci ne zuwa ga ubangiji kuma ibada ce fa qawluhu ta'ala fadar Allah ne ce wala tubashiruhun تبصرون وأنتم عاكفون في المساجد البقرة 187 الله يقول ولا تباشروهن كركي مباشرا ما تنكو وأنتم عاكفون في المساجد alhali kuna yi tikafi a cikin masallatai lafazin mubashara a nan malamai suka ce kinaya ce Allah yi kada ku kwanta da matanku kamar idan kana sallah ba za ka sadu da matarka ba to haka nan kana yi tikafi ba za ka sadu da ita ba saboda wuje wato sun hadu ta fuskar ibada sura ta biyu suratul baqara aya ta 187 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطهر الطائفين والعاكفين والركع السجود البقرة 125 التي واهدنا إلى إبراهيم من أمر نيزو النبي إبراهيم وإسماعيل دا النبي إسماعيل أن طهرا بيتيا شو أقوبين نم كتارك كي لاكي نانا كعبا للطائفين saboda masu yin tsawafi wal'akifin da masu yin zaman da baro warruka'i sujud da masu shiga su sallah ta fita sura ta bi suratul baqara aya ta 125 واستفاضت Sallallahu النبوية wa sallam wa الله عليه wa والترغيب kuma وإقراره annabi Sallallahu النبي wa sallam ta zo mai tarin yawa. cikin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tikafi ya kwadaitar da ayi shi kuma an ya tabbatar da a yi. ajma'ul ulama wa ala mashru'iyyati malamai sun hada kan cewa an shar'anta yin itikafi wa ajma'u ala annahu mustahabbun wa laysa biwajibin kuma malamai sun hada kan cewa itikafi mustahabbi ne ba wajibi bane قال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل الله يجكن سيكي لا أعلم أن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون yace ban san wani saɓani daga malamai ba daga wani ɗaya daga cikin malamai akan cewa yin itikafi sunna ne وقد اتفق العلماء على أنه مسنون كل وقت كما معلمي سنة ذاك شو أقوى لوكتي أن سنن تاوان لذي إتكافي إتكافي ولكنه في رمضان سيدي ينسى شوة رمضان وفي عشره الأخيرة آكد a kuma kwanaki goma na ƙarshen ramadan din shi ya fi ƙarfi shi aka fi so ba za ka za ku kamar mutane ma sun koma ba sa yi kashi ya waɗannan kwanaki ya wata ramadan kuma waɗannan kwanaki tare cewa malamai gaba ɗaya sun yarda aka cewa kowanne lokaci za ka yi kashi a yadda a cikin ramadan ko a wajen ramadan a cikin ramadan din a farkon ramadan ko a tsake su ko a ƙarshen sa an gane hikmatuhu ga hikimar da ta sa aka shar'anta yi kafi قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله يذكر سيتي لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته بإقباله بالكلية على الله تعالى كسن شور نقرتر زوجيا da tsayuwarta akan tafarkin tafiya zuwa ga ubangiji maɗaukaki ya tsaya ne akan yadda ita zuciyar ta hatsu ta fuskanci da gangan zuciyar gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukaki fa inna sha'sal qalbi la yadummuhu illa al-iqbalu ala Allah ta'ala da gwalan zuciya babu abin da yake tafiyar da shi idan ba fuskantar Allah maɗaukaki ba wa kana fudulu ta'ami wa sharab kamar haka nan ainihin rarar abinci da abin sha wa fudulu mukhalafati al-anam da rara da mutum ya samu ta ainihin mu'amala da mutane wa fudulul kalam da kuma maganganu waɗanda suka rara wanda ba su da amfani wa fudulul manam da bacci wanda yake rara ne mutum ba shi da bukatar shi mimma ya ziduhu na daga abubuwan da suke ƙara kura ainihin da zuciya wa eh, wa yasnatuhu fi kulli wadin ah, kuma isa wa fi kulli wad kuma in rarraba wannan zuciyar ya kekketa ta a kowanne kwari da kowanne rami wa yuqattihu an sayrihi ila ta'ala e katse mutum ko zuciyar ga biran tafiyar da yake zuwa ga Allah madaukaki aw fuhu ko in rauna da tafiyar wa yu'awwiquhu ya tsare shi wa yuqifuhu ya tsayar da shi kasancewar zuciya tana haduwa da waɗannan abubuwan iqtadat rahmatul aziz rahim bi ibadihi an shar'a lahum min as-sawmi ma yudhibu fudul at-ta'am wa sharab sai hikima ko rahama ta Allah mabuwayi mai jin kai ga bayinsa ta kunshi shar'anta wa bayansa yin azumi saboda su ta fikar da abin da yake ya yi rara na daga abinci da abin sha wasu fragil kalbi bin akhlafi shawatil mu'awwika lahu an sayrihi ila ta'ala wa shar'iyyati bi qadri maslaha haka dan karkade zuciya gabaran ainihin cuɗanya da abubuwa na sha'awa waɗanda suke tsare zuciyar gabaran tafiya zuwa ga Allah madaukaki wa shar'iyyatihi bi maslaha da kuma ainihin a shar'anta wa mutum ko aka shar'anta masa yin itikafi gwargwadon maslaha bi haisu yantafi bihi al-abdu fi ta yadda bawa zai amfani da wannan azumin a rayuwarsa ta duniya wa ukhrahu da kuma rayuwarsa ta lahira wala yaqahu an masalihi al-ajilati wal-ajila bai zamanto ba za a katse dan adam gabaran maslahohinsa na duniya da lahira ba wa shara'a lahum al-i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah ta'ala wa jam'iyyatuhu alayhi kuma Allah ya shar'anta ainihin ya shar'anta itikafi ga bayinsa wanda babbar manufar da ta sake yi itikafi haka nan ruhin shi itikafin shine zuciya ta zama da baro ta fuskanci Allah maɗaukakin sarki ta haɗu akan tunani akan Allah maɗaukakin sarki wal khalwatu da wofantuwa da keɓewa walin ba walin shiga ne da yankewa da shagaltuwa da Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala shi kadai wanda sarki ya tabbata gare shi matsayinsa kuma ya ɗaukaka wa yasiru zikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli gumumil qalb umumil qalb sai ya zamanto yin ainihin wato sabar da ambatansa da ƙaunar Allah maɗaukaki da fuskantarsa subhanahu wa ta'ala ya game kowanne mahalli a cikin zuciya wa khataratihi da tunanin dan adam da yake tikafi fa yatawalla alaihi badlaha sai zamanto kaunar Allah da ambatan Allah da fuskantar Allah da tunani akan Allah subhanahu wata'ala sun mamaye dan adam sun mamaye zuciyarsa wanda za su rinjaye akan waɗancan abubuwa na sha'awar zuciya da tunane-tunane waɗanda ba su da amfani wa yasiru alhamu bihi kulle sai zamanto damuwar mutum gaba ɗaya ta zama ga Allah madaukaki wal khabaratu kulluha bi dhikri haka nan tunani gaba daya da koma ana yin sa ne dan ambatan Allah da tuna shi wal fikratu fi tahsili maradihi min da kuma yin tunani akan yadda za a sami yardar Allah madaukaki daga wajen shi Allah din subhanahu wata'ala fa yasiru annahu billahi sai zamanto shi ya zamanto tare da Allah ballan min annahu bil khalqi maimakon a ce dan adam ina tare da yan uwansa abokan halitta ويعده بذلك ويعده بذلك كما زيت تتلذو في تاسا دحكا لأنه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم سوف يبدأ ألوك شندا mutum zai zamanto shi kadai a cikin kabarinsa ko mutane za su zamanto su kadai a cikin kaburburansa to sai ya zamanto wannan aikin da ya yi ya zamanto abokin hirarsa abokin ɗaiɗe masa kewa hina la anisa lahu siwa a lokacin da dan adam ba shi da wani mai ɗaiɗe masa kewa idan ba ayyukansa ba fa hadha maqsud al-i'tikaf al-a'zam wannan ita ce babbar manufa ko manufa mafi girma ta yin itikafi mutum ya tattali zuciyarsa saboda samun yardar Allah subhanahu ya tattali zuciyarsa wajen haɗuwa akan Allah subhanahu wata'ala tunaninsa da hankalinsa da komai na sai akan Allah saboda ne tunanin ra'ar yawmul wahsha ran da ba kowa daga kai sai aikinka an gane to kamar inda ka ba da lokacin ka kan ne sanci mutane ka ne sanci yan uwanka har da iyalanka saboda ka yi tikafi ka haƙura da kowa ka tare a wurin Allah to a wannan lokacin kai kuma bayan ka mutu kai kaɗai a cikin kabarin ka waɗannan ayyukan da kai ubangiji kuma sai san da saboda haka wannan babbar manufa ce mafi girma ma daga cikin manufofin da ta sa Allah ya taranta mana yin itikafi wa zikrul i'tikafi ba'da siyam li munasabati abin da yasa aka kawo itikafi bayan azumi saboda munasaba ce guda biyu الأولى مناسبة تفرقوا أن جملة الكلام على الصيام يتناول صيام شهر رمضان وهو الشهر الذي يتأكد يتأكد استحباب الاعتكاف فيه wato dunkulalliyar magana game da yin azumi ta haɗa yin azumi a cikin watan ramadan wanda ainihin shi wannan azumin wata na ramadan Shi ne aka fi karfafa a yi itikafi a cikinsa kuma cikinsa ne ake son a yi itikafi lima yurja fihi min lailatul qadr saboda abin da ake nema a cikin daren lailatul qadri ba da haka ba da ba za a kawo zance itikafi a bayan azumi ba an gane da sai a yi magana satin da bani wannan lokaci an gane kamar lokacin sallah ko a cikin kitabu sala sai magana a nan wurin amma me yasa aka bari sai a kitabu siyam saboda yana da alaka da azumi mutum ina fatan ya dace da daren lailatul qadari kuma a cikin watan ramadan take saboda haka to sai aka shar'anta yin azumin musamman abin da itikafi musamman a cikin watan ramadan kuma a kwanaki goma sa na karshe wanda a cikin sa ne daren lailatul qadarin yake yake faduwa yake kasancewa to wannan abin da farko ke munasaba ta farko ke munasaba ta biyu. اتفاق العلماء على مشروعية siyam مع al إن inda malamai suka haɗu da magana mafi rinjaye akan cewa an أن yin itikafi ne da yin azumi li'anna tamama qati al-ala'iqi 'an ad-dunya yaqulu saboda na daga cikamakin yankewa gabaran kowace irin alaka ta duniya ya zama to ana azumi ko azumi kake yi yanzu za ka kawo son kaɗai cewa kai kaɗai ko magana ma ba ka so ko surutu ba ka so an gane to da haka wannan kenan hanya ce babba wanda take sa mutum ya yanke gabanin duniya wal bu'du an shahawati wal adat kuma yakunu bisiyam ina kasancewa da yin azumi wal bu'di an shahawati wal adat da kuma nesanta gabanin sha'awe-sha'awe da al'adu amma za ku ga yanzu yan masu albarka Allah ya sauke illa man allah illa man asamahu Allah zaka ga mutum ya iya ware lokaci ce da ya yi tafi kwana goma amma ka je awa goma sha biyar a cikin lokacinsa na yi tafi na hawa whatsapp ne na hawa facebook ne na kalle-kalle ne wani hakan nan ba tsaye ke kuna tuna wani lokaci da wasu masallatai a cikin gari aka hana yi yi tafi abin da kai ce wasu kuma suka tafi suna yi tafi amma luwa da suke ku duba ku ga saboda sharrin shida sharrin shaidan to saboda haka irin waɗannan abubuwan sai ka ga mutum ya samu damar da zai wani abu amma kuma sai ya koma yana yin wani abu ya bar ruhin abin da shi isa aka shar'anta masa wannan ibada to da aka sai ka ga wasu shekaru sai aka hana masallatai da yawa abin da suka hana yin itikafi saboda ne sai a samu mutum ya tafi sai ya je kuma maimakon ai ibada a ji ana shaidanci Allah ya sauke to kuma bai koyi gare ku ba irin waɗanda suke tafiya wajen tahajjud su kuma tafi suna zinace zinace mace ta bar gidansu da sunan ta tafi ta yi ibada shi ma ya bar gidansu da sunan ya tafi yi ibada amma kuma su je su yi zina Allah ya so sai ai sai a haramta wannan wannan ibada ai sai a'a ba za a haramta ba dalilin barna ba a haramta abin da shari'a ta halatta Allah ya sa kuna gani shi mabarnaci ko ka hana shi barna ko ka hana shi ka ƙi kai ibada saboda barnarsa sai shi ba zai ba barnar an gane to da haka kai makar ibada ya hana ka abin da za ka yi ije ya barnarsa ta amma ku kokarin hana ita barnar da haka sai ka to shikenan sai a hana su zuwa da wayar hannu in suka zo zuwa da sojojin ita a kwaci wanda aka ga tana waya a kwaci eh, kuma a sa wata tazara tsakanin masallaci da abin nan duk wata mace da aka gani da namiji suna tsaye sun zama sassan to duk irin waɗannan abubuwan sai a sa tsaro saboda kada tambaɗaɗɗu lalatattu su hada mutanen kirki samun kusanci zuwa ga ubangiji ba wa ta'ala sai sai to Allah zai bada ladan niyya ladan niyya kuma in baka sani ba kana ta za a ban ladan niyya za a ban ladan niyya sai jikinka ya nauyin da kuma ka samu damar ka yi ba za ka iya yi kullum ka tsaya baka ladan niyya Allah ya sa kuna gane saboda haka irin waɗannan abubuwan dole mutane sai sun lura da su sai sun bude idanunsu a kansu Allah ya kawai to wannan dai hikima kenan ta farko a asaniya hikima ta biyu ittifaqul ulama ya ala mashru'iyyati siyam ma al-itikaf ah, haka to shi kenan واشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام ما لمن أحناف da malaman malikiya sun sharɗanta cewa har yi tikafi ya zama to ingantacce sai an yi shi ana yin azumi ba wai sai a watan azumi ba amma duk sanda za ka yi tikafi ya zama to kana azumi walakin ra'a gairuhum min al-ulama annahu la dalila alai sai dai wasu daga cikin malamai suna ga wannan maganar da suka faɗa babu hujja a kanta إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما سيدي شوى أنه بيتبين إيتكافي با فاتينا أعزمي والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية سكت أيكي كوي با ينوني أكن شرط أنغاني أيكي كوي سيدي أتي سنة أما بذلك سيدي أن شرطا كذا أكن كذا أنغاني وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه أذ يا تبتا النبي يا اعتكافي أتشمة شوال وما أتشروا تشوا يا اعتكافي جنا أزميبا كما ينظام زوم غير أنغاني gane wata shekara nan bai samu bai samu dama ya tikafi ba shekarar da matan matansa suka zo kowace ta ce sai ta yi tikafi shi ma sai fasa ya sa masa an buga masa bukka shi inda yake shiga yi itikafi da daddare da zumar in ya fito sallar asuba ya shiga da haka yake yi sai da na isha ta nemi izini sai ba ta dama ta yi sai wata mata nemi izini ya bata to duk matan kowace suka ba da neman izini kawai kowace sai ta sai na ta ai ba san da aka bi mu ba ko kuma ba kauna annabin aka bi mu ya yi sallar asuba ko ya fito sallar asuba sai ga bukunki sai ce wannan ba zai ka tayi matan ka ne kowace ta zo ta za kai mata ita ma za ta yanke ta sai ce birra aradna kuma Allah suke so su wannan abin ko ko shi shi sai ce to na fasa raga daki ya tashi ina raga za ta zauna shikenan annabi yana tashi shikenan kowa sai ya tashi to shine da azumin ya wuce a watan shawwal sai annabi ya yi itikafi kwana ashirin a madadin waccan goma da ne a gane to ba a ce da itashin itikafin nan ya yi azumi ba amma dai an ce ya rama yi itikafin an gane وجاءت البخاري حديث رقم hadisi يا lamba dubu البخاري حديث لما دبو شدة دريبي دوك ومسلم حديث رقم salasati alafin miyatin samanin da ishirin hadisi mai lamba dubu uku da ɗari da ashirin da takwas an na umar abin al-khattab radiyallahu anhu qal cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya ce qultu ya na ce ya ma'aikin Allah inni nazartu fil jahiliyyati أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ني زمن جاهلية نايبا كنشي zan yi itikafi dare guda a cikin masallacin harami qala aufi da nadrik sai manzo Allah yake ka cika wannan can naka wannan alƙawarin da kai can da kai ka cika shi wal laylu laysa waqtan lis-siyam kuma ko ya sani da daddare ba a yi azumi to da ka tunda yace zai yi itikafi sai manzo Allah ya yake da daddare sai annabi yace ka cika yi itikafin wannan bakancan ka shika shi ka je ka yi itikafin da daddare an san kuma ba a yin itikafi da daddare wannan sai yi nuna cewa ashe ba lallai sai da azumi za a yi itikafi ba ko me yi itikafi ba sai lallai na yin azumi ba amma wasu malamai suka ce haka ce allaila ta hada aliyu da yace dare guda sai suka ce ana nufin kwana guda kenan aka ce kwana guda kuma awa 24 kenan suka ce saboda haka kenan yayi azumi wallahu ala an gani to haka wannan shine itikafi da kuma hikimar da sa aka shar'anta shi wa ana aisha ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta ta Allah azza wa jalla thumma atakafa azwajuhu min ba'di muttafaqun alayh wannan hadisin da sanadi zuwa da na insha Allah ya kara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yi kafin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan har allah mai girma da ɗaukaka ya karɓi rayuwarsa kuma ata kafa zuwa azwajuhu min ba'di bayansa kuma matansa suka ringa yin itikafi muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sun hada kansa hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2065 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2172 mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi ya takifu da tace ya takifu al-i'tikafu huwa habsu nafsi fil lillahi ta'ala abin da yake cewa itikafi mutum ya tsare kansa a masallaci saboda Allah wa aka wa aka fa'ala shay'i ya'kifu uqufa akan ce aka fa'ala shay'i ya'kifu uqufan idza wazaba alayhi wa lazama idan mutum ya dage akan yin wani abu ya lazunce shi sai a ce yayi itikafi akan wa minhu qawluhu ta'ala na daga wannan fadar Allah maɗaukaci da yake ya'kufuna ala asnanin lahum al-a'raf 138 da yake ya'kufuna ala asnanin lahum suna itikafi akan waɗansu gumaka nasu mutanen annabi Musa alaihi salam bayan tsirar da su an kogi sun yi sai suka tarar da waɗansu mutane suna itikafi ga gumakansu sai suka ce ya musa ja'alna ilahan kama lahum aliha mu ba ka sa mana Allah kamar da suke da alloli to waɗannan mutanen Allah sai ce suna yi tikafi ga allolinsu sura ta bakwai suratul araf aya ta 138 ayyukimuna alaiha wato suna tsayuwa tsayuwa ta daka da titir a kansu fayulazimuna hasil lazimci waɗannan alloli nasu ko gumaka nasu ma yuhadu min alhadith da darussan da zamu mu koya wannan hadisi al’awwal na farko kanan nabi'u nabi ya a taki fulashuwar a wakilanin ramadan annabi sallallahu alaihi ya kasance na yi tikafin kwanaki goma na karshen ramadan falaban lilain al-qadr dan neman dacewa da daren lailat al-qadari daren daraja lima lamma lamma qawwa zannahu annahu fi tilka al-ashr al lokacin da zatansa ya karfafa lamma quwiya zannuhu annaha fi tilka al-ashr lokacin da aka karfafi zaton manzo Allah su ko lamma qawiya zannuhu annaha fi tilka al-ashr lokacin da zaton manzo Allah ya karfafa akan cewa daren lailatul qadari na kasancewa ne a waɗannan darare guda goma masu albarka واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى يتوجي إنا اعتكاف su. tsawon rayuwarsa har Allah ya karɓi rayuwarsa saboda lokacin da zai fara yi itikafi ya fara a goma farko sai jibril bayan an goma farko ta wuce sai zai same shi ya muhammad daren lailatul qadar yana kwanaki goma gaba saboda haka sai yi itikafi goma ta biyun ba kaga kwana ashirin kenan yana itikafi da yazo sai ke tana karshen goman gaba sai sake azumtar abin nan iya tikafin waɗannan kwanaki guda goma sai zama to ya yi tikafin kwanakin talatin ko watan gaba daya kamar da ya azumin wata din gaba daya an gane ku to daga nan sai kuma ya koma sai kwanaki goma na karshe kawai ke yi tikafi an gane to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma takafa azwajuhu min ba'di sannan matansa suka ringa yin itikafi a bayansa fa yushra'u li i'tikaf saboda haka an sharanta yin itikafi kenan li'annahu sunnatul mu'akkada saboda sunna ce mai karfi fa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan ibada ta itikafi wa aqarra alaiha kuma ya tabbatar da mutane akan yinta الثانية فائدة تبيو فائدة الاعتكاف وثمرته هو قطع المعتكف علاقته wa الدنيا وما Fa'ida ta itikafi. da kuma gara basar da ake samu dalilin yinsa ne mai kafin ya yanke alaƙoƙinsa gabaran duniya da abin da yake cikinta wal khalwatu bi rabbi ikede da ubangijinsa wa bi munajati ya ji daɗi da ganawa da ubangiji wa jam'iyyatu nafsihi wa khawatirihi wa afkarihi alai zuciyarsa da tunaninsa da ainihin tintintininsa ya zamanto sun haɗu gaba ɗaya akan Allah wa ala ibadati kuma sun haɗu akan bautar Allah madaukaki wannan ita ce fa'ida daga rabasa ta yin itikafi as-salisa fa'ida ta uku al kafu sunnatun batiyatun lam tunsakh wannan ibada ta itikafi sunna ce jiya tabbatacciya ba a shafe ta ba إذا يتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده سبو دماتا النبي صلى الله عليه وسلم سنية تكافي أبايانسا الرابعة فائدة هدوء كان صلى الله عليه وسلم يعتكف شهر رمضان كله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شينا إتكاف وتر رمضان قبعدها فكان آخر الأمر منه أن يقتصر على العشر الأواخر من رمضان sai ya zamanto ƙarshen al'amari da aka yi tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita a kan yin azumin kwanaki goma na ƙarshen Ramadan lima yurja fihin min lailatul qadr saboda abin da ake kwaɗayi na dacewa da shi a cikin su na daga daren lailatul fa'ida ta biyar, تبير إن شر الاعتكاف an يكون masjidin مسجد تقام فيه jama'a. sharaɗi na yi tikafi ya zamanto a masallacin da ake yin jam'i a cikinsa liƙaunihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yace wa antum aakifuna fil masajid al miyatun 187 yace ya ce kuna masu itikafi a masallatai kage yace a masallaci a gane ku sura ta bi suratul baqara aya ta 187 wali alla yufdi itikafuhu ila tarkil jama'a don kuma saboda kada yin yi kafin ya sa baya zuwa sallar jami'i saboda sallar jami'i wajibi ce ta eh, itikafi ba musahabi an gane to sai a bar wajibi saboda musahabi an gane au ila tikrari al-khuruj min mu'takafihi ilaiha kathira ko kuma kada maimaituwar fitarsa daga wajen itikafin zuwa yin sallah ya to yayi yawa wa haza munafi lalle ya tika wannan ya kore ma'anar itikafi an gani sai ya fita ya je azhar ya dawo ya koma ya la'asar ya koma wajen itikafin sa yi magariba ya koma ya isha ya koma ya je asuba ya koma an gani to sai zamanto kamar ba itikafin yake yi an gani السادسة فائدة تشدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة إلى أنواع خمسة أيكم النبي صلى الله عليه وسلم sun kasu gida biyar al'awwal na farko ma fa'alahu ala muqtadab tabi'atil bashariyya abubuwan da manzo Allah ya yake yi a matsayin ɗabi'a ta ɗan adam kan nauni kamar ci bacci wal akli kamar cin abinci wal shurbi kamar shan abin sha fa hadha la hukma lahu wannan ba shi da hukunci wa yana ma yadkhuluhu al unsur ad-dini idza qusid qasada bihi al-fa'ilu at-taqawi ala ta'ati Allah ta'ala abin isa wani abu na addini gaba ta addini take shiga cikin cinka ko shanka ko baccinka ko wani abu da kai na al'ada sai idan ya zamanto da ka tashi yi, kai ne don ka samu ƙwarin gwiwa da ƙarfin yin da'a ga Allah ka ce bari kwanta da wuri dan in samu tashi je in yi ya laili ko dan samu je masallaci sallar asuba an gane ku to sai baccin ya zama ibada amma kawai ka zo ka kwanta kai bacci ka tashi saboda dalilin bacci ya kama ka baccin ka da na jakin gida ka duk ɗaya a gane inda jakin ya jakin ya yi bacci zai samu lada zai samu lada to kai mai shi za ka samu lada to da haka bambancin ka kenan da jakin shine kai ka sa wata niyya mai kyau akan baccin haka cinka haka shanka da haka Allah da ya tashi aibanta waɗanda suka tashi ci suka sa tashi sha ba ruwansu da tunanin Allah sai ce ula'ika kala as kamar dabbobin gida suke kaga yadda Allah ya sifanta su sai ce hum azal sun ma fi dabbobin gida rashin hankali saboda a dabbobi ba mara hankali irin dabban gida irin tumaki da awaki da shanu da raƙuma kullum yanka su ake amma kullum dawa suke ba kwa ga dabbobin daji da yake sun fi su hankali duk sanda gari yana ɗaya su suka ga a kama ɗaya a kama biyu zai fi sai su sai su sai su migration sai su yi kaura amma ita wannan a cikin su zaka kama wata ka yanka sai su ruga su gudu da sun ji tana abin da kuma sai su dawo kanta da haka duk sai ka kame suka yanke su saboda ba hankali an gane to da haka har ka sha bamban da waɗannan dabbobin sai kana sa wata niyya wannan abincin da zan ci yanzu me nake son yawa Allah da'a bayan na ci wannan abincin nan ko kuma gabanin in ce ya kamata abincin nan da zan cin wa Allah da wajen cin abincin kamar ya akwai wani mabukaci ne bai samu na safe ya ci ba bai ci na rana ba yanzu ga na dare ya zo yanzu haka zai ina shirin ya kwana gobe bari in je nemo wani zo ba shi sadaka abinci in zo mu ci abinci sai zama to cin abincin ka ya sha bamban da na dabbar gidanka in ba haka ba babu bambanci in ba kai rashin sa'a sai dabbar tafi ka hankali haka Allah ya ce balhum azam sun ma fi dabbobin rashin hankali dabbobin ke da yanzu fi su hankali an gane to da haka yin mutum ya yi niyyar da'a samun kusanci zuwa ga Allah da ibada da ya ta ɗabi'a ko wani aiki da ya na ɗabi'a wanda musulmi yana yi arne ina yi babba ina yi yaro ina yi namiji yana yi mace tana yi dan birni yana yi dan kauye ina yi mai ilimi yana yi mara ilimi yana yi mai sarauta kowa sai yi wannan abin mutum ina yi wanda ba mutum ba ma ina yi babu bambanci tsakanin naka da nasu sai ka sa niyyar ibada a ciki ina fatan mun gane to da haka ainihin to irin waɗannan ayyukan na manzo Allah ba a cewa wani abu ne ba za ka ce sunna bane yanzu ba za ka ce cin abinci sunna bane Allah ya sa kuna gane ba za ka ce bacci sunna bane ba a menene sunna cin abinci in ci da zimmar in samu kwari don ya da'a ga Allah to wannan sunna ce kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka koyarwa ta addini ta zo kar ka ci abinci ka kwanta in ka ci abinci ka gode wa wanda ya maka ni'imar cin abinci baka ga wani ya fi ka kuɗi ba haka ya fi ka shan jiki ya fi ka dama amma Allah ya hana shi ci wannan abincin ko ba dalilin rashin lafiya ko wani abu ba ka je ka samu yanzu wani abu da zai baka mamaki yawanci waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya akwai ta ulfa a tare da su asali cutar fara ku tambaye da tije ga su a cikin mu aka cewa na cutar fara ta kama shi ba ita ce cutar yunwa ba ulsa to me yake kawo cutar yunwa a da yunwa rashin ci babu abincin da za a ci to yanzu ana da can ana ulsa ana cutar fara ta ta rashin rashin dama da za a samu a ci yanzu kuma ta shagaltuwa ce da neman duniya a manta da an ci za a ci abinci abin da zai baka mamaki kenan yanzu a rekod na olsa ta duniya shugabannin kasa suna ciki manya-manyan masu kudin kasa suna ciki manya Allah ta kuna gani saboda mai an shagaltu shi mulki ya shagaltar da shi ya manta ma bai ci abinci ba olsa ta kama shi shi kuma wancan kwaban kar wuce ban same shi ba ya shagalta bai ci abinci ba in cuta ta kama shi zai kashe miliyoyi ya manta da wannan cutar ma sai ta kama shi ta maimanta manta da ita Allah sa kuna gani to duk irin waɗannan abubuwan suna nan darasi ne kai sai ka samu kaci me ya kamata ka yi sai ka godiya ga Allah to wani kuma rashin lafiya ta sa ba zai ci ba ka je asibiti gashi nan ka ga waɗanda ake tsura musu abinci ta hanci ga ƙarin ruwa da ake saboda mutum ya ji kamar ya ci abinci akwai allura da ake shi sai dai a yi masa allura ya tafi abincinsa dan Allah kan kai ka tauna ka ji ɗanɗano amma shi duk sanda yake so ya ci abinci sai an sai an huda jikin shi sannan ya ji ya ƙoshi ɗanɗanon ya gagare shi bai isa isi ba in ya rashin sa'a an ya gama ci a duniya kuma yana da sauran shekaru a duniya da haka kullum sai an huda jikinsa an masa allura ko ya haƙura kwana ɗaya biyu uku dole sai ya ja gudu jika yi masa allura ko ya je kwanta a sa masa abin na hanci ana tsura masa abinci ta hanci ka gan shi gashi babban mutum amma da kanula a hannu kullum an gudu jikin duk sati sai a cire sai a canza guri a sa wata kuma wannan abincin da yake ci ba kai na ka gaya maka kudinsa wannan da ake tsura masa ta abin da zai ka sha mamaki kaga less and cheap price kai da kake kashewa da abin da ga ɗanɗano shi kuma high price da kuma mai less tax ba ga bane ne ashe da ka tashi za ka ci abincin sai ka sa wani unsur na addini a ciki wannan abincin da zan ci zan ci dan yi godiya ga Allah in ne na ci wannan abincin zan yi na fula raka addini, zan karanta ayoyin qur'ani guda goma ah? zan je ziyarci mahaifina mahaifiyata wa kane kanena abokin mahaifina kazana kazana sai kai wannan tunani in na ci wannan abin zan je masallaci zan je makaranta idan mutum ya rasa irin wannan tunanin to sai zama to da cinsa da na dabbobi duk babu bambanci an gane su. to wannan ana cewa da shi ainihin wato aiki irin na al'ada au eh, على التقوي على طاعة الله تعالى أو فعله على هيئة مشروعة كوكو متن يتعب انشم كوي وانا ايكنا الآدى بساوة صفة لشرعة شرعا كالنوم على الجنب الأيمن kamar mutum ya kwanta barci a tsaginsa na dama wal akli bil yamin da ci da hannun dama wa ihtisaban lil ajr inda Allah da kwanciyar karka zo kawai da bangaren da na dama a ka ringa tuna annabi ne sun ta kwanciya da ni eh kawai ka zo ka kwanta da hannun dama ba ka ganin jinkir gidan ka wata ta kwanta da tsagin dama wata ta kwanta da tsagin hagu suna yi ko ba sa yi to in ka zo za ka kwanta sai ka tuna annabi ne nan ta kwanciya da tsagin ne dama yanzu kwanciyar da kake al'ada ce amma tsarin kwanciyar ya koma mai ibada to hakan za ka ci abinci kar kawai ka wanke hannu ka sa'a a'a ka ringa tuna annabi ne ita a ci da abinci da hannun ne da hannun dama ita da kai shaidan shi ci da hannun hagu to kai in ka tuna wannan to yanzu abin da kake yi al'ada ce amma kuma za ka samu ladan ibada ce an gane ko to wannan nau'in aiki na farko kenan na manzo Allah asali nau'i na biyu ma fa'alahu adatan la ibada abin da ya aikata a matsayin al'ada ba da ibada ba ka lubsul imama wal izam wal rida kamar yadda manzo Allah isa rawani kamar inda ya sa kwarjalle kamar inda ya sa gwado wa ka nau'in min al akli wa nahwi zalik ko kuma kamar wani nau'i na cin abincin da abin da ya kama da haka fa hadha fa hadha fihi an yalbasa al insanu ma yalbasu abna'u jinsihi wa ahli baladihi to abin da yake sunna anan shine wanda yake so ya sa rawani kada ce zai sa irin na laraba da haka annabi yake yi a'a sai ka sa irin na garin Allah ya sa kuna gane inda ake sa rawani a garin ku sai ka sa irin sa kar ka dauka wancan da manzo Allah isa shine sunna din a'a sunnar shine zaka yi koyi ne da shi dan ya sa rawani irin na mutanen garin su kai ma sai ka sa rawani irin na mutanen garin ku to amma nan ba ke cewa kuma karka sa na wasu mutane ba Allah ya sa kuna gane da wani kare sai a to aya ko wanda yawa suna sa wadanda kuma manyan malamai ne a duniya suna sa wadanda ba irin na al'adarsu ba a'a idan dai kana so kai kiran mutane akan sunna ne ba za ka ce to ai ga irin wanda annabi yake sa ba shine abin da yake cewa da sai ka ce kawai sa rawani sunna ne in an yi niyyar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba al'ada ne yan sarakuna da da hakimai da daga ta akwai wanda ya ne akwai akwai wanda ya su to ina ladan su da sunna a'a ba za ka ce a'a babu ba za mu su gaya maka ba cewa to dai shawarar ita ce in za ku sa duk da al'ada to sai ku niyya cewa annabi ina sa rawani yanzu sa rawanin ku ya zama ya ya representing abu guda biyu kenan ya reflecting abubuwa guda biyu al'ada kuma ibada kun gane da kyau Allah ya sa kun fahimta su sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwanni da waye-waye duk in za su sa rawani al'ada ce amma su niyyar cewa wannan rawan da za mu sa annabi ya sa rawani annabi ya sa rawani ko ya sa rawani to sai ku yi niyyar annabi ya sa rawani kuma sai ku sa to shikenan ya tsaya a matsayi guda nawa biyu ya wakilci sarauta ya kuma wakilci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuna ta daura wallahi za ku yi ta dakon kaya tsumma ba ku da ladan komai kuna Allah Allah a gama hawa kuna Allah Allah a tashi daga fada kuna Allah Allah a gama wannan munasaba din guje guje Allah ya gane da an gane walaisa min al-iktida an yalbasa al-insanu ma kana yalbasuhu an-nabi sallallahu alaihi ba shi daga cikin koyi da annabi a ce mutum ina sa irin wanda annabi yake sawa fal qudwatu huna adam al sai zamanto koyin anan kada i zamanto an saba ba i zamanto ba a saba ba la zalika an khas ba wannan nau'in na musamman ba to wannan nau'i na biyu kenan abinda annabi aikata a matsayin ibada a al'ada ba a matsayin ibada ba asali na uku ma fa'alahu ala sabili ta'abbud abinda manzon Allah ya aikata a matsayin ibada fa idza zahara lana fihi qasdul ibada in manufarin wannan ibada ta bayyana gare mu fa yustahabbu lana ittiba'uhu fi dhalik to an so gare mu mu bi shi a cikin haka لأن sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجود على الراجح saboda ayyukan manzan Allah na haka kawai ba sa nuni a kan wajabci a magana mafi inganci an gane ku ba duk aikin da annabi ne za a ce wannan wajibi ne sai an yi shi ba an gane ku to da haka ai khususiya ta shiga cikin ayyukan naka wani abin a ce gashi ya aikata amma ni ko kai ko ke ba wanda yake da dama yi wannan abin an gane الرابع nau'in aiki na manzan Allah na hudu ma kana mutaraddidan bainal ibadati wal ada abin da yana kai kawo in ka kalle shi ta wata fuska ibada ce ta wata fuska al'ada ce kat tahsibi ba'da layali nina kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsinci wato ikan yi wato e, e, rina kansa ko abin nan gemun shi bayan dararen mina ko sammako da ike yi lokacin da rana take wato gari yake sha zai waye a ranakun mina wasu fati dukuni makka da irin yadda ya shiga ainihin wato makka tahsib wata hanya ce da ake bi a shiga muhassab sunan gurin an gane ku daga mina eh, daga muzdalifa in za a shiga mina ko kuma daga mina idan za a tafi makka shine muhassab to mutum ya ke sai ya bi ta nan saboda annabi yana bi ta nan to kaga ta wani bangaren sai ka fuskanta zaka kamar mai ibada wani bangaren kuma zaka ga menene al'ada ce ko ba ibada ba ce tayewa kawai ya ga wannan hanyar da za ka tafi saurin kaiwa zuwa ga abin nan shi sa yake bi an gane ku haka nan inda ya shiga makka annabi ya shiga makka da bakin rawani a kansa kuma da ya tashi maimakon ya shigo ta kasa sai ya shigo ta al'awani maka tana da hanyoyin shiga akwai hanyoyin daga ƙasa kake hawa kai sama akwai wanda daga sama kake shiga ka mai gangaro da ya shigowa inda duk suke tunanin zai shigo sai ba da su bai shigo ta wannan ba sai shigo ta mai al'awali to karka ta na je maka sai na dinga neman ina al'awali take na shigo mi maka tana wani bangaren ibada ne wani bangaren sanada ne kamar za ku yi tafiya ne wani ya gaibu ta nan wani ya zaga sana kamar haka ne an gane wadda masjid haka nan shiga masallaci annabi sallallahu alaihi in zai shiga masallacin makka yana shiga ta babu bani amur babu bani shaiba ina can idan ka babu bani shaiba ina ta bangaren tsawafi ina yake sa'ayi afwan a cikin masallaci sa'ayi tsakanin safa da marwa yanzu ita ce kofa ta ƙarshe da daga ita ka tafi wajen bangaren marwa kamar da shi katuwar kofa ce sosai aka yi datan kofofin suna da yawa za ka ga a rubuta babu gani shai ba to tana annabi ke shiga masallacin ka'aba abin da yasa babu wata kofa da take kusa da ka'aba a wannan lokacin kamar wannan kofa to da haka idan ya shigo ta al'awali ina gangarawa sai ya shiga ta sai tafi abin nan sannan kuma ya tafi kusa da inda ake fara ne tsawaci kuna gada da kyau to da haka sai ga to karka kai ka tafi sai ka tafi ka shiga tanan in ka iya samu ka shiga tanan shikenan in baka samu kashi ga tanan ba ka shiga ta duk inda Allah ya baka dama ka shiga shi shikenan an gane fa ba'd ulama wasu malamai yara annahu fa'ala zalika ala wajhi al-ibada suna ganin annabi yayi wannan ne a ta ibada wa ba'dhum yara annaha annaha ja'at ala sabilil al'ada wasu kuma suna ganin a'a yayi ne ta fuskar al'ada li'annaha asmahu bi tariqihi saboda ta fi sauki a hanyar tasa da zai bi zuwa mina da hanyar da zai bi zuwa muzalifa da hanyar da zai bi zuwa shiga masallaci a cikin ka'aba to wannan nau'i na hudu kenan na aikin manzo Allah alkhamis nau'i na biyar na karshe ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayanin li hukmin mujmal abinda manzo Allah ya aikata na daga ayyuka saboda bayanin wani hukunci wanda yake dunkulalle ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah zai ce wa qimus salah ku tsai da sallah fa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ku anan manzo Allah da yazo zai wa mutane bayanin sallah ku tsai da sallah sai kasance yana cewa ne sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga yin sallah kaga nan yanzu sallah mai ce kenan wajibi ce kuma a ta inda manzo Allah yake yi menene wajibi ne kuna gane da kyau to kamar haka inda ya azumi kamar haka inda ya aikin hajji ya aikin hajji ya gama yace khudu anni manasikakum ko koyi aikin hajjin ku a wuri na ku ga inda nayi kuma ku yi an gane to duk ibadar da bayan yayi ta ita ayi ta a haka nan ko i bayanin wani dunkulallen hukunci da ya zo to wannan shi ake cewa ibada daga nan kuma yake ɗaukar hukunci fetal daga cikin ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan guda hudu na farko babu hukunci gat a cikinsu wannan guda ɗaya na ƙarshe shi ne wanda yake da alaƙa da aiki ko yake da alaƙa da ibada lallai ilalla ta lallai ilalla dole sai aka ba ai muna gane. inda ba da haka ba da yadda annabi ya sa riga zo da ka sa riga irin wannan ko inda ya ci abinci irin abincin da ya ci ba wai inda ya ci abinci ba irin abincin da ya ci dole ka ci irin irin shimfidar da ya kwanta a kai dole ka kwanta a kan irin irin matan da ya aura dole ka yauri irinsu eh, to wani mata kwa ya aura ba za ka to dole su ka aure irinsu ne sai ka bar taka bahaushiya sai ka tafi ka nemo balarabiya ba quraishiya ko mahzumiya ko wani ne sai kai maka aura to amma waɗannan duk abubuwa ne akwai abubuwan da su ake nema a wajen ka kai su ne ibada din to da haka sai aka kyale ka sai aka baka dama ka auri balarabiya ka auri bayarabiya ka auri nyamura ka auri babarbariya kowace za ka aura ka aure ta muddin ba mushrika ba ko ko ka auri doguwa ko gajeriya ko fara ko ja ko wankan tarwada ko kowace iri za ka aura ka je ka aura gida ka gina irin wanda kake so sai annabi ya kwanta a cikin bukka ya kwanta a cikin laka ya kwanta a cikin kaza kaza kaza kaza ko to kai kuma sai ka zo kai gini ka sa tayil ka sa waye ka je duk abin da za ka je da irin masallaci da ya gina ko kana so ko baka so dole irin sa za ka gina to amma sai wannan babu baka daukar ibada a cikin wannan abin da yake na shi ne mai kai don Allah a cikin abin da kai ai kuna gane ku? to da wannan mun kawo karshen shi wannan hadisi da fa'idodin da kuma ina ga za mu kwana nan insha Allah da fatan abin da muka faɗa yanzu daidai ne Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya bamu yukon aiki na nesanta kuma Allah ya bamu yukon nesanta. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai kuma da wannan muke ban kwana ma da wannan shekara gaba daya wannan roƙon Allah subhanahu ta musulunci nake nufi suna roƙon Allah subhanahu wataala ya isa alkhairi a cikin ta da karshenta da take kamar yadda ya sa roƙon sai sa albarka tsakiyar man manna kira ga yan uwa irin abubuwa da aka yi na taya murna da wane ne to ni dai na sha faɗa wanda duk yace yana taya ka murna ta shekara ta ƙare to wace murnar yake maka ka kusa mutuwa ko ko a murnar ka samu sabuwar rayuwa ko yanzu Allah ya kaddara za ka shekara ɗari nan gaba in wannan ta kare saura shekara ɗari ba nawa ah, to ka gani to zai ce yana taya kamar na shekara ɗaya ta rubu a cikin shekarun ka ɗari wannan shi ne kawai abin da za ka fasa da aka ka magabata ba sa yin wannan abuwa ne kawai suka zo abin da Allah ya gaya maka shi ne in shekara ta kare ko ni ka ga rayuwa ta taho ƙarshe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu inna innahu kana tawwab me yawan istighfari kan ba wanda ya sani zai kai karshen shekara ko ba zai kai yau kwana hudu ya rage ko uku shekara ta kare gaba daya ka duba da kai aka fara wani awa ɗaya ta rage zai bari za ta kare su kuma rayuwar ta kare haka ne kuma wani minti ɗaya ma wani kuma su kare tare da ana ta ana wannan shirman na bukukuwa da wane ne shikenan mutum ya shagalta da abin da ba ne mai da shi ba sai ya zama to rayuwa kuma ta yi masa gaggawa ba tare da ta katse shi bane saboda lokacin da bai ba a shine kawai tsaye wani abu kan hanya wanda ba shi ake nema a wajen sa muna roƙon Allah ko ne ne ya sanya mu cikin bayan sa na kwarai wanda suke tana sha kowane lokaci suke samun kusancin zuki zuwa gare shi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته